karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 8 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International rafi Hausa aka lalabo akan mitoci 22. Abdullahi Isa jama'a kamar saki saduwa ga muhimman karar labaran duniya na wannan dare a najeriya wasu rahotanni na bayyana cewa kimanin mutane 64 ne aka kashe tsayin garkuwa da wasu 17 a jihohin 11 na wannan ƙasa yayin da a jamhuriyar Nijar mahukuntan kasar suka sanar da kawo ƙarshen sassaucin biyan haraji da suka yi wa wasu kamfanoni da ke hako siminti a wannan ƙasa. Za ku ji kuma cewa a mu paparoma yau ya jagoranci adoyi na farko biyo bayan zaben shi da aka yi a wannan mukami. To ga labaran yadda muka same su musuma da tarayyar Najeriya inda wasu alkaluma da ake da su ke bayyana cewa kimanin mutane 64 ne aka kashe tare da yin garkuwa da wasu 17 a jihohi 11 na Najeriya a cikin makon da ya gabata. Wani bincike da aka yi kan rahotannin kafafen yadda labarai da suka hada da shafukan sada zumunta na ƙwararru da masana a bangaren da ya shafi tsaro. da kuma nazarta ya nuna cewa an samu tashin hankali akalla 21 a yankuna biyar na wannan ƙasa. mahukunta a jamhuriyar niger sun kawo ƙarshen sassaucin biyan haraji da suka yi wa kamfanin dangote da kuma wani kamfani mai suna cow cement da ke sarrafa siminti a niger sanarwar da aka fitar bayan taron majalisar ministoci na ƙarshen mako da ya gabata ya ta zargi dangote da kin cika alkawura da ya ɗauka a shekarar 2018 lokacin da aka bashi damar haƙowa tare da sarrafa siminti a yankin jihar tawa da ke ƙasar ta nijar sanarwar ta ce lokacin da aka bai wa dangote izinin gudanar da ayyukansa ya alkawarin zuba jari na sefa biliyan 179 da samar da ayyukan yi 750 ga jama'a mazauna yankin tawa to amma shekaru bakwai bayan fara aikin kamfanin ya gaza cika waɗannan alkawura a ƙasar kamaru tsawon makonni kenan shugaban ƙasar ta kamar paul biya ke bayyana ra'ayinsa a kullum ta hanyar shafukan sada zumunta na x da facebook cikin harshen faransanci da ingilishi kan batutuwa daban-daban da suka shafi al'ummar ƙasar da shugabanci to sai dai wannan sauyin da aka samu a dabarun sadarwarsa ba ya rasa nasaba da zaben shugaban ƙasar ta kamaru da ke zuwa a watan oktoba a somaliya mutane da dama ne suka mutu yayin da wasu kuma suka jikkata lokacin da wani dan kunar bakin wake da ake kyauta zaton na kungiyar alshabab ne ya kai hari wata cibiyar ɗaukar sojoji da ke mogadishu a yau lahadi kamar yadda hukumi suka sanar ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana cewa maharan wanda ya yi kama da ɗan farar hula ya tayar da bama-bamai a wajen sansanin mai suna hero da mayo da ke kudancin babban birnin ƙasar ma'aikatar ta ce ta an bayar da rahoton asarar rayuka amma ana ci gaba da tantance mutane da lamarin ya da su a kasar cote d'ivoire mahajjata 600 ne na farko suka tashi zuwa saudiya a jiya asabar ana sa ran 'yan kasar dubu goma ne za su sauke farali a ƙasa mai tsarki da da jan kafa da ake fuskanta a wasu wuraren ganin cewa kamfanoni ba su kammala tattara takardun matafiya ba gwamnati tana mai sanar da mahajjata cewa za a kawo ƙarshen tashin alhazai na kasar ta cote d'ivoire zuwa ranar 26 ga wannan watan da muke ciki a afirka ta tsakiya jiya asabar ne jam'iyyar unir ta tsayar da henri marie dondra a matsayin ɗin takararta a zaben shugaban ƙasa da ke tafe henri marie dondra tsohon firaminista kuma an cimma wannan matsaya ne ƙarshen wani babban taro na kwanaki biyu da aka shirya a bangi duk da wannan lamari da ya faru an je gudanar da taron ne inda ga baki ɗaya wakilan wannan jam'iyya suka yi amina da takarar hari mari dondra a cewar zilda benam mai magana da yawun jam'iyyar ta unir zaɓin na don ridondra bai kasance wani abu mai wahala ba domin dukkan mahalarta taron sun yanke shawarar zaɓinsa a matsayin ɗan takara na gari a jiya asabar ne kasar morocco ta sanar da shirin ta na sake buɗe ofishin jakadancinta a birnin damascus na kasar syria lamarin da ke nuni da sake nuna goyon baya ga kasar syria bayan hambarar da gwamnatin bashar al-assad da ya daɗe yana mulkin wannan ƙasa ta syria kamar yadda damascus ta sanar da ɗaukar irin wannan mataki an sanar da matakin na morocco ne a cikin wata wasiƙa da sarki muhammad na shidda ya aike wa shugaban riƙon ƙwarya na syria ahmed al-shara wanda ministan harkokin wajen morocco ya karanta a taron ƙungiyar ƙasashen larabawa da ya gudana a birnin bagdaza ɗaya daga cikin jiragen ceto bakin haure a saman teku ya ceto sama da bakin haure 270 a jiya asabar a tekun mediterani inda aka bayyana cewa bakin na kokarin tsallakawa zuwa turai ne a cikin kwale-kwale waɗanda suka makale a gabar tekun tunisia da malta a shekara ta 2024 kusan mutane 2,500 ne suka ɓace ko kuma suka mutu a tekun bahar rum a cewar alƙalaman hukumar kula da bakin haure ta duniya inda aka bayyana ɓacewar kusan 500 tun farkon wannan shekara. a yau lahadi kasar iran tana mai cewa a shirye take ta buɗe wani sabon babi tare da kasashen turai yayin da suke barazanar sake sanya wa kasar takunkumi ministan harkokin wajen iran iran abbas aragshi kenan ya bayyana hakan a wani taron diplomasiya a birnin tehran cewa kasarsa a shirye take ta sake buɗe wani sabon babi na hulɗa da ƙasashen turai idan har ta ga manufarsu